الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينزو دارين العربة 23 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a cigaba da karatun littafin ahkamul jana'iz fikihiyyatun jarida na fadilati shekh muhammad Hassan. allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba ban shiga fasli na tara da wannan fasli malin ya tattale shi don yi mana bayani akan hukunce-hukuncen ta'aziyya jana'iza daban ta'aziyya kuma daban abin da ake ce mataziya shine haƙurtar da mutumin da wata musiba ta same shi musifan nan wani daga cikin masoyan shi ne ta tafi da shi kamar mutuwa ko musiba ne wanda ta taba dukiya ko musiba wacce ta firgitar da al'umma ta tsoratar da su wannan zuwa jajantawan to shi ake ce ma ta'aziyya kuma dai kamar yadda muka ji alkhairi mai yawa yana ɗamfare game da mutumin da ya je ya gabatar da irin wannan ta'aziyya ga ɗan uwan shi da ya samu kai cikin matsala allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu tun ba manta ba malam muhammad hassan ya kawo mana hadisi da annabi ya taba zuwa shi ma ya yi ta'aziyyan da wasu kalmomi masu tsada inda muka ji annabi yana cewa lillahi ma a haza abinda allah maɗaukin sarki ya karba na ɗan uwanka ne ɗanka ne mahaifinka ne matanka ne kowane ne tona shi ne allah bai ɗauki abin da yake mallakanka ba mallakan shi ya ɗauka kenan kai kana bakin cikin sabo ne kun saba da wani kun saba da wance kun saba da suwa ne. allah bai ɗauki abin da yake mallakan ku ba ballantana ku ce an kware ku lillahi ma akhaza abin da Allah ya karba kome dama shi ne walillahi ma a'ata duk abin da kaga Allah ya baka tunda kanka kalli dirin halittanka duka to kai ma na Allah ne baka da mallakan komi naka din na Allah ne haka abin da za ka mallaka na dukiya ko mulki duk wannan ba ke ɗaya na waye na Allah ne wa kulli shayin inda hu bi ajilin musamman komi da ka gani da Allah maɗaukin sarki ya yi shi a bayan ƙasa to Allah ya sanya mai geji iyakan da wannan abin in ya kai to ba maganan daga kafa in wannan abin mai rai ne to yana da ajalin da allah maɗaukin sarki ya sa mai na mutuwa diyan da rayuwan ta yi tsawo ake ta tattashinta ake santa allah maɗaukin sarki ya ja mata layi na ƙarewanta idan wani abun mallaka ne a yau wanda ɗan adam yake mallaka na mulki ko sarauta ko dukiya ko wani matsayi ko wani iri ne allah maɗaukin sarki ya sanya ma wannan shi ma ajalin da mai yiwa in yau kai ne gobe fa ba kai ba ne shi yasa sai ce wa kulli she'in indahu bi ajalin musamman komi allah maɗaukin sarki ya sanya mai ajali na musamman da aka fitar da ajali in ya zo wannan ajali layu akhar allah maraukin sarki ba zai jinkirta shi ba faltasbir ta yi haƙuri waltahtasib kuma ta nemi ladan haƙurin a wajen allah kuma wane ne ya rasa wani abin da yake so ya haƙuri annabi ya ce muddin allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran wani masoyinka sai kai haƙuri da wannan ɗaukar ran wannan masoyi naka da aka yi to ba abin da allah maɗaukin sarki zai maka musanye da wannan ɗaukar ran sai aljanna inda kai haƙuri to ina ga shi kuma wanda aka ɗauki ran shi yasa wani ba kauye da ya zo yi ma ibn abbas ta'aziyya ya amfani da kalmomin shigen waɗannan da cewa haƙurinka shine mafi alkhairi ga shi mahaifinka abbas kai kuma za ka samu alherin da ya ɗaramma wanzuwan shi a bayan ƙasa mu kuma sai mai koyi da kai a matsayinka na malaminmu jagoranmu da muke kwaikwayon ɗabi'u da aiki irin naka ya ce kaga kuwa babu wani wanda ya zo iman ta'aziyya da kalmomi da suka natsar da zuciya na irin naka to haka ake sun duk wani bawa ya kokari ya san abin da allah ya karba nashi ne abin da ya bada ma nashi ne kuma duk abin da kake tare da shi diyan da kuka yi sabo akwai ranar da zai gushi naka ka yi haƙuri in ka rasa ka ji alherin da zai biyo maka baya allah maɗaukin sarki ya samu dace ma ya ti ala zihinik duk abin da ya faɗo a cikin tunaninka wa ala lissanik ko abin ya ɗarsa a doron harshenka ma dama dabitan bi dabit shar muddin dai wannan abu ya dace da ka'idan shari'a to zaka iya lallasan wanda aka yi marasuwa ko wanda ya rasa wani abun amfani nashi ta hanyar ta'aziyya kusan ba kowa ne ya haddace waɗannan kalmomi da annabi ya amfani da su wajen ta'aziyyan ba ko wanda bai haddace su ba to cin da ba kowa ya haddace ba to za ka yi amfani da kalman ka da ka in allah maɗaukin sarki maka baiwa na kalmomi na natsarwa da kwantar da hankalin mutumin da musiba ta saukan mai don kai amfani da kalmomin da suke daidai da shari'a ba saba ma shari'a ba ta wannan babu komi falata ƙullahu amma kakka bari ka ce wa mutumin da ka je mata albaki ya tufi hayatik sauran kwanaki watanni shekarun da suka rage ya rayu bai rayu a cikinsu ba mutuwa ta mai gaugawa to allah ya ɗiba ya ƙara a naka kakka faɗi wannan domin wannan kalma cewa ya fi hayatik malai ce ma'anaha haƙiƙanin ma'ananta haɗa kuskure ne minan niyahati shar'iyya tana daga cikin niyaha da shari'a ta hana minan nahiyati shar'iyya ta ɓangaren da shari'a ke hangen irin wannan to ba daidai ba ne kalman ba daidai ne a yamfani da ita ba ta ɓangaren shari'a limaza ma'ala ce to ta yaya sai ce li'annal baƙiya fi hayatik cewa sauran abin da ya kingiye saura ga rayuwar wannan mamacin da mutuwa ta mai gaugawa a ɗiba a kifa a cikin naka ka ƙarasa almuradu ha. abin da wannan kalma take nufi annal mayyita mata na kasa umur cewa ya mutu ya nakasa lokacin da aka sa mashi kila kwa rage mai shekaru uku ko biyar ko goma ko ishirin ko abin da ya kama da haka mun gano wannan da kyau ku kisa wannan kalmar ba daidai ba ne wa annal umar ma ce ka sani rayuwan bawa annaqis hadha rabbuna yudhifuhu ka hayatika anta wai ka sani rayuwan wannan da ya rasu to an takaita an rage an gutsare mai rayuwan amma kai muna roƙon Allah madaukin sarki ya ɗebi saura da kingin abin da ya rage to ya ƙara a cikin rayuwanka kai Ku haza kalamun Marfot. wannan magana ne abin a yi watsi da ita ya laha azza wa jalla ya kolo. sau da allah maɗaukin sarki na cewa fa'iza ja a ajaluhu duk sanda ajalin bayi ya zo layas ta na sa'a ba wanda za a jinkirta ma daidai da kamar sa'a guda wala yastaqdimun sannan kuma idan ajalin bai yiwu ba to ba a gaggauto shi a zo a ce saura kwana uku ka rasu to mutu yau allah baya haka an kuma gejin ya cika ba ɗagawa kun gano wannan da kyau ku sai dai kawai abin da zai sa wani ya rasu mai yiwa ya sha bamban da abin da ya sa wani ya rasu wani ayin ta zo cikin sot araf aya ta 34 inna ma lau da halta wa kulta lahu mala ya ce da za ka shiga ka ce da shi albaka'ulillah gwanzuwa zama dindindin wannan na Allah ne isbir bawan Allah ka yi haƙuri nas'alullaha an yi ajiroka muna roƙon Allah maɗaukin sarki an yi ajiroka ya baka lada nas'alullah an yi barik lahufi a aulade shi kuma wannan da ya rasu Allah ya sanya ma iyalan shi albarka wa alu fihim al-iwad sannan ya maida ya canza wanda ya fi alheri a bayan shi sama da yadda shi wannan ya rasu yake kai amfani da wannan kalma al'amari ne mai kyau ai kalimatin ya zunnu bihal muslim kalmomi ne wanda musulmi zai zaci annaha satasli ikhwanihi za ta natsar ta kwantar da hankalin 'yan uwanshi. fi musibatihim dangane da musiban da ta same su fala ba sa biha babu laifi mutum ya amfani da kalma. in ta'azzara alaihi an yahfaza kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in maganan annabin nan ta mai wahalan haddacewa as-sabit fi ta'ziya wacce ta tabbata annabi na amfani da waɗannan kalmomi wajen ta'aziyya fa'an usamatu bin zaidin radiyallahu anhu kala daga usamatu ɗan zaid allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'ad banatihi wata daga cikin 'ya'yan annabi ne ta aiko mai bintun min banatin nabi ya ce daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arsalat ilaihi ta aiko mai da saƙo ta ƙolo saƙon na cewa inna sabiyyan laha kadih tudira wani ɗanta ne gashi yana gargarar mutuwa inda Allah zai ɗaga ma ɗan wani ƙafa da ya ɗaga ma jikan annabi ƙafa mun gano wannan kadih tudira gashi yana gargara fashhadna ya rasulallah roƙon da muke shine ka zo mana wahiyar sayyida zainab binti sayyidina rasulallah ta dace sayyida zainab ɗaya ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi arsalat ilaihi bi anna sabiyyan lana ta aika mai cewa ga ɗanɗannan namu wa fi riwayatin a wani ruwaya na wannan hadisi sibiya ya ce ta mace umaima binti zainab ita ce umaima ta yan nan da annabi ke zuwa da ita masallaci yar abil as ya haɗar fashtad ya hata dero ɗan na gargara da allah fashadina ya rasulallah ka zo mana mun gano wannan da kyau ku ƙala usama usama ya ce fa'arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙara'u hassalam sai annabi ya aika cewa a karanta mata sallama wa ya ƙole yana cewa wa huwa jalis yana zaune ga sakon da annabi ya ce in an ce ka ce karanta ma wani sallama mun gane in gai sai ka ce wani ya ce in ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma sai ya ansa kaga shi ya samu ladan aikawa da sallama kai ka samu ladan dako da kuma karanta sallaman shi ya samu ladan ansa sallama to sai ka ce inna lillahi ma a haza annabi ce ta sani duk abin da allah ya karba na shi walillahi ma a'ata wanda ya bayar maɗin nashi ne kulla shay'in indahu bi ajlin musamma komi da ka gani a wajen Allah Allah madaukin sarki ya sanya ma wannan abu ajali na musamman da in ya kai to ƙarshen wannan abin ya yi faltasbir ka ce ta yi haƙuri faltahtasib taimuna don haƙurin a wajen allah annabu ko tashi bai yi ba hazi hiya as-sigatu thabita wannan ita ce siga tabbatacciya fi ta'ziyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin taziyan da annabi ya aika ma yashi zainab lissabiyin yahtadir game da ɗanta da ke gargara famin babi aula an ya kona liman mat amma abin da ya kamata ana faɗin wannan ne ga wanda ya mutu me yasa annabi ya aika ga wanda bai mutu ba i'tibaru baro masa ya lura da abin da kawai zai afku ne kawai fa arsalat da aka je a gaya mata wannan sai ta dawo da ɗan saƙo ta kasimu alaihi layatiyannaha tana magiya tana lallashi tana rantsuwan wallahi sai ya zo yani arsalar zai da marratan ukhra a karo na daban bayan da gaya mata ce a dai koma a ce ya zo ta stahalifa rasulallah tana rantsuwa a ƙa'ida ko a musulunci in ɗan uwanka musulmi ya rantsuwa ka barrantar da shi ta aika marratan ukhra ta stahalifa billahi an yadhhaba ilaiha tana cewa don allah don allah don allah ka taho فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سامي يتشي النبي ميكي sai su zauna waƙumna ya ce mu duka sai muka miƙe ne umna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka muka tashi muka raka annabi farafa asabiyu ila hijirar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka ɗauko wannan jariri ko wannan ɗa sai aka aje shi a cinyan annabi aw wada'a fi hijra rasulillah wa nafsuhu taqaqa'u numfashin shi na sauka yana tashi yana buga yana jin numfashi sama da ƙasa ya'ani yartajju wa yartajifu numfashin yana ɗagawa ya sauka da bugawa da ƙarfi ka annahu fi shinna ya su sautan yana fitar da numfashi irin numfashin da in mutum na shasheka ko ya gudu gana ku gano wannan da kyau ku ofil kawo a cikin wannan mutane akwai sa'ad bin ubada wa mu'az bin jabal wa ubayy bin ka'ab wa zai zaid bin sabit wa rijalun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam annabi na da manya daga cikin manyan sahabban shi sa'ad ɗan ubada wanda bayan rasuwan annabi shi mutanen madina suka so su sa a matsayin jagoransu shi ne wanda ya kwanta yana fama da 'yan masassara annabi ya je gaishe shi abladan ubai dan salo ya zazzage annabi sai mu'az dan jabal kwamandan ustazai ubayi dan kab babban malamin nan da ke ƙwar'ar na zai ɗan thabit gangaren na mahaddata alƙur'ani da wasu dakaru daga cikin sahabban annabi ma rufi a sabiyyu fi hijiri mustapha yayin da aka ɗauko wannan ɗa aka ɗaura shi a kan cinyan annabi wa wajadahu yu'ani min khurujin ruh annabi ya ji yadda yaron nan ke ɗanɗana na magagin mutuwa baka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya kuka fata'ajjaba sahaba nan da nan sai abin ya ba su mamaki faƙala hosu sa'ad bin obada sai sa ɗan ubada ya ce radiyallahu an ma haza ya rasulallah o'o oh, oh, me kuma haka ya manzan Allah tabki kana kuka To tokewa Allah ya bukin nabi so abinda suka ɗauka ya nabi zai kuka a wistakthara an yabki ala tifil kuma su abin da ya ɗauki hankalinsu ya annabi zai kuka kan wani ɗan ƙaramin yaron فقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi ce ha rahma ai wannan ba kuka ne irin wanda muka hana ba sharbe hawa yana zuba ido sakamakon wata musiba da take faruwa ko ta faru wannan rahama ne yadda Allahu fi kulobi man sha. Allah yake girke ta a cikin zuciyar wanda ya so min ibadi daga cikin bayan shi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama ka sani cikin bayi Allah madaukin sarki yana tausaya mu masu tausayi ne yalla kalimatun rakraka kalma ne rakraka kalma ne mai huda zuciya raƙiƙa jiddan kulluha rahama kukan rahama saƙon bayan jawabin sa'ad ɗan ubada rahama wani hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari fitar da shi fi kitabil janaiz babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da maganan annabi da ya ce yu'adhibul mayyit ana azabtar da mamaci bi bukaya ahlihi alaihi sakamakon kukan da iyalin shi suke mai ta shi a jizi na uku lamba hadisi na 1284 wa muslimun muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babul buka alal mayyit babin da ke bayani a kan kuka ga mamaci muslim ya fitar da shi a jiz'i na biyu lamba na 922 wa abu dauda abu dauda ma fitar da wannan hadisi fil jana'iz babun fil bukai alal mayyit a jiz'i na uku lamba hadisi na 3125 wannan sa'i fil jana'iz haka al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabul jana'iz babul amri bilihtisabi wa sabar inda nuzulul musiba rashin babin da ke bayani akan tun lokacin da musiba ta sauka mutum ya haƙuri kuma ya nemi ladan wannan haƙuri da abin da ya rasa wajen Allah imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a jizi na hudu lamba na 1867 wabnu maja fil jana'iz babu maja fil bukai alal mayyit a jiz'in shi na farko lamba disi na 1588 Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi yani albuka'u rahma kuka rahama ne tadullu ala rikatil qalb kuka na nuni akan zuciyar bawa tana da laushi tana da taushi tana raurawa in ta zance ko abin tausayi ya kama ta farasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa arhamu bashar annabi kuma shine mutumin da yafi kowa tausayi cikin bayi kaf a ard wanda ƙasa ta taba ɗaukan shi arhamukal annabi ya bi kowa zuciya mai tausayi wa ashfaqu qalb zuciyar annabi ta fi kowace zuciya tausayi da tausasa ma al'umma la aqulu bil mu'minina fa hasab ba ina cewa wai tausayin annabi ya shafi mu'mine ne kadai ba bal wallahi hatta bil mushrikin Haga, hammu shirkai sun ci moriyar manzan Allah kawalallahu fi haƙƙi Allah maɗaukin sarki ya faɗi dangane da matsayin annabi wabil mu'mini na ra'ofin rahim shi manzan Allah mai tausayi mai tausasawa ne ga bayan Allah mummini sautu tauba ayata 128 hatta bil mushrikin annabi tausayin shi ma han shirikan bayi sai da suka ci moriyanta wal amsila ala dhalika kathiran kathiratun jidda ma'ala yace misali akan wannan ai suna da yawa matuka ta'lamuna ma za fa'ala bihi fi makka ai kun san ma za fu'ila bihi fi makka irin abin da aka yi annabi a makka uzziba an azabtar da shi wa odi an cutar da shi wa wada'atin najasa ala zahari an ɗora mai najasa a jikin shi wa hannaka an shaƙe shi hatta kadad an fasuhu an takhruj kamar numfashin shi ya ɗauke ya mutu wa da fi balade an kore shi a garin shi wattu hima fi erde an ci mutuncin shi wattu hima fi akale an zarge shi bai da hankali wattuhima fi sharafe an tuhume shi kan abin da ya shafi nasaban shi da darajar gidansu kuma a zalika tare da wannan lamma arsalallahu ilaihi malakul jibal sanda aka turo da mala'ikan duwatsu yaqulu lahu assalamu alayka ya rasulallah yazo yace amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai farin jakada inni malak inni malakul jibal ni ne mala'ikan duwatsu wa kada arsananillahu ilaika hakika Allah ya aiko ni wajenka ne farfamurni bima shi'ita ka umarce ni a ma duk abin da kake so lau amartani an atbaka alaihim al'akhbashaini da za ka umarci ni in ɗauko duwatsun nan guda biyu da ya kiwaye garin makka in mutsike su kamar yadda ake mutsike gyada akan dutsen nika lafa altu ya ce zan yi haka wal'akshaban jabalani azimani yuqalu lil jabal awwal manyan duwatsu ne guda biyu dutsen farko ana ce mai jabal abi qubaisin wa yuqalu lil jabal thani dutse na biyu kuma ana ce mashi jabalul ahmar to in yana sa ɗauke dutsen a kalli garin a murje shi haka za a murje su kalli laifuffuka da cin mutunci ɓatanci tuhuma ƙarya sharri ƙage da suka yi manzan Allah faƙalar rahmatul muhudat sai rahaman da Allah ya mana baiwa da shi sai ce la ya malakul jibal ina zai yiwu ba ya mala'ikan dutse bal inni la'arjullaha an ya min aslabihim ya ce abin da nake fata allah maɗaukin sarki ya fitar a su man ya abudullaha wala yi bihi shai'a wanda zai zo yana bautan allah ba tare da yana hada allah da kowa ba a basu su masu yi ba 'ya'yansu da jikokinsu sa ta so su annabi ya zage su ya ci mutuncinsu ya wulaƙanta su ya yi amfani da kalmomin tozarci a kansu bai ba ƙimmatar rahama kunga girman rahama kenan addamu ya tsiri sanda annabi ke faɗin a ƙyale su jini fana kwarara yana zuba a jikin shi ru'uyatu dam tasiru dam kun ganin jini Kina ta da jini ba ya'ai ya'ani laura al'insano da ma'ahu tan zifu ɗan adam da zai ga jinin shi na zafa li'iza'i waƙa alaihe sau da cutar wanda aka yi mai ya tsoro damuhu layan fa'ala wannan jinin na tunzura shi ya abu na fushi liyarudda an nafsihi dhulm don ya kare ko ya mai da martani akan zaluncin da aka yi mai fadima'u rasulullah jinin annabi tanzifu tana zuba yana gani hu ma ghadiba yawman li ya kat annabi bai taba yin fushi don wai an taba shi shi ba wa man taqama yawman li ya kat. bai taba daukan fansa ba don wani abin da aka yi mai shi a karan shi abadan na bai taba haka ba wa ma ta'ara su linafsihi a annabi bai taba tada tashin tashina wai dan shi an mai ba fahina ma ya gudubul insan amma dan adam lokacin da za a bata mai rai fusata auro li nafsihi sai ta da fitina wai dan shi an taba shi wayan tasiru li nafsihi kaga yana ta neman abokan agaji da za su taya shi rigima wayan takimu li nafsi kuma har ya rika amfani da abubuwa iri-iri don ya daukan ma shi fansa ya subhanallah ainal kuduwati bil habibil mustafa ainal kuduwa bisahibi shari'a bisahibi shafa'atul uzma aina antum ya ummatul islam alam yakulillahu subhanahu wa ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أهذه أليست هي alhasla at-tayyiba alhasana limadha tantakimuna li anfusikum man alladhi amartukum bi hazihi alhasla adh-dhamima alaykum bi taqwallah farji'u ila uqulikum Iza kana lakum aqal alladhi ya'qilu al-ashya' rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga annabi ma ghadiba li nafsihi qat bai fusata ga kanshi ba wa inna ma kana ghadibahu idan tahakad maharin Allah shi annabi yana fushi ne idan aka keta alfarman Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah abdullahi ibn abi sarj kana kada aza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai kun sa abla abdullahi dan abi sars ya cutar da annabi wa ahadara damu a ta'arifu ihdar dam ya'ani yuqtal idza ra'ahu muslim walau fil haram annabi ya ce a kashe shi duk inda gan shi ko a harami ne ya cutar da annabi cutarwanta taba addini تخيل الرحمة الكبيرة في النبي ومع ذلك يحضر الدم إنسان كصورة تخيل تخيل الرحمة كتنت صورة الرحمة الكبيرة حمشاك ينجن قيد توسين النبي ومع ذلك duk da wannan ya haduru dami insan ya ce a kashe wani fatasawar ka suranta wata khayyal ka hasaso min khilali hada a tsakankanin wannan ma'anahun nabi irin abin da ya tsokalin annabi wal islam min hadar rajul irin abin da wannan mutumin ya shigar na wahala da kunci ga annabi da musulunci alladhi ahdara an-nabiyyu damu wanda annabi ya ce a zidda jinin Ya'ani ya bihi ila hadhal hat wannan ko wani irin abu wannan mutum yayi har ya kai ga wannan matsayi fa yaqulu uqtuluhu law ra'aytumuhu mu'allaqan bi astaril ka'aba kashe shi koda kun gan shi ya lullube ya makalkale jikin shi da siran ka'aba ne wa ma'a zalika ya'ati bihi Usman bin Affan radiyallahu an tare da haka mutumin sai ga shi usman dan affan ya zo da shi ba da fatahi makka ilin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan fatahu makka ya taho da shi wajen annabi falamma ra'ahu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a arada an da annabi ya gani sai kawo da kai walam yanzur ilai bai kalle shi ba wa sayyidina usman ya kowal sayyidina usman dan afani na cewa baya ahu ya rasulallah kai mai mu baya ya manzan allah fa ya da an sai annabi ya kawo da kai faƙala usman ya ce baya ahu ya rasulallah ai mai mu baya a famaddan nabi ya dahu nabi mika hannun shi fa baya ahu sai mu baya a da shi subhanallah falamman sarrafa ƙalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ashabi yayin da ya kama ya tafi sai annabi ce masu haban shi au ma'aka rajul rashid wai shin babu wani mutum ne mai gano abubuwa annabi yana irin faɗin da muke kenan mun gano wannan da kyau ko? wai ba ka da hazaƙa da za ga abu ka hasaso shi kawai ka yi kana jiran wai sa an fito fili an faɗi kaza ko bar kaza ba ka da ƙwaƙwalwa saƙi ba wacce za ta hasaso ta gano abu kaza ake nufi daga ishara? awa ma kana fikum rajulun wai ku yanzu a cikinku babu mutumin da rashid wanda yake gane abubuwa ra'ani ka fafti yadi an bai'atihi marratan au marratain kuna ganin na zuke hannuna na ki mai mu baya so daya ko so biyu fa ya koma kawa a samu wani cikin ku ya miƙe fa ya kutuluhu ya fille mai kai kuka ki ba ku gano ishara ba isa duk mutumin da bai daukan ishara kai tsaye ko ya da matsala faƙalo halla au ma'ata ilaina ya rasulallah a manzan Allah to ya ba kaman dan ishara ko kaman dan sigina ba faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa nabi ya ce ma yan bagi li nabiyin bai dace ga annabi an ta kuna lahu ha'inata a'ayun ya da idan ha'inci ba wai masa sigina annabi baya iya su gina baya ya baya ba baya kada ido koyi wani abin babbe da ha'inatul a'ayun sa kana ganin abu kawai ka dauki hanzari wannan hadisi akhrajahu abu dawud fil jihad abu dawud ya fitar da shi a kitabul jihad babu katilil asir wala ya arda alaihi islam babin da ke bayani akan ya halatta a kashe bursunan yaƙi ba tare da an mai tallan musulunci ba shi yanzu wannan abdullahi ɗan abe sahadan nan bursunan yaƙi ne amma usman na ƙoƙari ya musulunta laifin shi allah ya shafe mashi ma manzo allah yana cewa ya sa ba a samu wanda daga cikinku ya fafara mai ƙarfe ba Imamu abu da ya fitar da shi a jizi na uku lamba isi na 2683 wanda nasa'i fit tahrim babul hukum fil murtad a babin da ke bayani akan hukuncin wanda ya radda a jiz'in shi na bakwai lamba na 478 wal hakim fi mustadrak fi mustadarki Alimamu hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin al mustadarku ala sahihain a jizi na uku shafi na arba'in da biyar wa ƙalal hakim al'imamu hakimin ne saburi ya ce haza hadisun sahihun ala sharti muslim walam yukharrijahu wafaqahu adh-dhahabi wasahu al-albani fi sahih al-jami' albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna sahih al-jami' juz'in farko lamba hadis na 2426 Allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi abdullahi ibn ubayy ibn salul kar ku manta da gaza na abdullahi dan ubayy dan salul ra'asun nifaq jagoran munafikai kaf alladhi qala wanda yake cewa la in raja'ana ila almadinati da dai za mu samu dama mu koma madina da ya hurjanna al'azumin hal'azal da mu maɗaukaka waɗanda iyayenmu ke da matsayi a garin muka samu ɗaukaka da ƙima da martaba da mun fitar da ƙasƙantattu wulaƙantattu waɗanda suka zo neman arziki ba su da kowa ba su da komi 'ya'yan talakawa a cikin wannan garin samin kalbak ƙosar da karanka ya akulak ya koma ya cika kai ne kare ni karewe haka yake danganta annabi da sahabbai laqad abbara alaina himar ibn abi kabsha laqad ghabbara alaina himar ibn abi kabsha yace ji jakin dan abu kabsha ya watsa mana kora mun san labarin ku wannan tafiyan gaida sa dan obada ne wai gabbar alaina himar bin abi kabsha kasan ibn abi kabsha kakan annabi ne wani jari abu sufiya ne ma annabi wannan kirarin shi ma a sanda sarki herakal ya ce wai aiko sai ya zo ya cinye haddu duniyar kafa na da suka fito ya tara abokan tafiya ce o'o hmm taɓe laƙar azima amrubun abi kabsha al'amarin ɗan gidan abu kabsha ya borin ƙasa ya hafa hoban asfar turawa mana tsoron shi ne mutum ila akhir ila akhiri har zuwa ƙarshen gazan da yi la tunfiqu ala man inda rasulullahi na yanfaddu kuma shi ke cawai kar a ciyar da dukiya a kai ta ga annabi a aikin addini da ita har wahala da kunci ya sa su sheka a guje mun gano wannan da kyau ku? di ya faɗi wannan mun gano wannan kalimatun khatira waɗannan kalmomi duka masu haɗari ne wa katira suna da yawa wanda ya faɗi wannan lokaci a samu musulmi yana son ya amfani da irin waɗannan kalmomi bai sai da yake tunkara ba ne kun ga rayuwar nan duk yadda ta yi tsawo in ka sake kai yaudar da ita za ka rena kanka Allah ya duk abin da kake tankaho na mallaka ku wasu mallaki abin da ya fi wannan za ka mutu duk makirci wasu yi makircin da ya fi wannan sun mutu duk abin da za ka yi ma'addini ko masu addini wallaka lissafa mun fahimci wannan da kyau za a waye gari watan wata rana yau ina abdullahi dan ubay dan salon da yake tinkaho da takaman madina nasu ne su ne yan gari wa walidun amma walad da suke tunƙaho suna da kudi suna taimakawa in ba su taimaka ba addinin ba zai ci gaba ba suna cewa an watsa masu kura yau yana cikin kuran mun gano na da kyau ku clear waɗannan abubuwan ɗan adam ba zai lissafa aiki ya lissafa magana ya san abin da zai faɗi da abin da bai kamata ya faɗi ba yau mu ne ya ma gowa ba mu ba ne wallahi kullu bunu unsa wa in ɗalar salamatuhu yawmun ala alatil hataba'u mahamulu ɗan adam ko biyan da rayuwa ta yi kowaye watan wata rana wallahi a makara za a ga an cicciɓo shi ana ina za a saka Allah a kai shi gona a rufe shi ya hankali wa a zalika lamma mata abdullahi bin ubayy bin salul tare da wannan dabla ɗin ubayy dan salul ya rasu a ƙahun nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama jibbatahu annabi ya ɗauki a bayan shi ya bayar fa fi fiha aka mai likafani da ita wa salla alaihi kuma annabi ya mai sallah rahmatan minhu bi abdullahi ibn ubay ibn salul wato sai da yake ga abdullahi dan ubay dan salul unzurur rahma jama'a kalli tausayi fa rahmatun nabi la da laha rahama annabi ba ta da iyaka wani abu muke kokari mu kwaikwaya wanda ya muna nama kai ka kyautata mashi wanda ya katse ma kai ka sadar mashi wanda ya zage ka kai fada alheri kan shi wanda ya cuce ka kai kuma ka miƙa mashi duk wanda ya ma kaza ka bar shi da mai duka watan wata rana in yana da daman yi abin akwai sanda zai zo wannan daman ta kwace mashi kuna gano wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imanin Ya tihi shabbun fa yaqulu ya rasulallah. kuna nan kuna ji wata rana wani matashi ya zo ya ce ya manzan Allah i'izalli fi zina wai a bashi izini ya je ya zina i'izalli fi zina fa qala sahaba sai sahabbai suka ce ma ma kai kai fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce udnihi kuma tsoshi da shi nan wai in waɗannan masu nunkufurcin ne ta ba kama yi laifin ba sun ce ka yi mun gano wannan da kyau ku ba ka matsa laifin ba masu kalama gawa mutum ya miƙe na faɗin kalman allah a baki kai ka ce yana ba da ba lahira da an cuci gaskiya amma ita shari'ar Allah ko yakan yi wani bangare a duniya Allah na bayyana wasu abubuwa a ji a gane su yanzu ga shi wannan shi zinan ma so yake ta zan mai lasisi biza ce yake san a bashi da gawa sai da ya sanar kuma gabanwa a bashi kai a fa ba shi izini kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah waɗannan masu kama da khawarij ɗin da a ce sun san waɗannan abubuwan sun karanta ku da ƙira sun yayyafa mu zuciyarsu ruwa sun natsu Allah madaukin sarki bai yan adam su raye kamar mala'iku ba kaga mutum ya zo ya ta zargin mutane idan da za a buɗe fayil ɗin ƙarerai da yaudara ha'inci da kaza kuma ba za ka siye shi kwabo ba amma cin da addininka na musulunci bai karantar da ka yi batanci ga jama'a ba Abinda ka sani binne shi da mahalicin shi shi kuma ya je ta yi allah bai hada shi da daidai shi jama'a mun gano wannan da kyau ku farubba ya ce karuba ba. ya matso ya ƙara matsowa ƙarrib annabi ce matso rib ƙara matsowa yana matsawa jikin wa <laughs> inda mutanenmu ne ko ya faɗi wannan to za a ce kaga wannan layin in ka ƙara bin shi <laughs> gano da da kyau amma na ya ce matso matso yana matsawa ya fa zo a halatta mai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji a tuhibbu huli ummik annabi ya ce kana son aizini da uwarka yace la ya rasulallah ja'adani lahu fidak yace a ban so allah ya sa in zama ni ne fansanka inda wani abu zai faru da kai allah ya sa ni zai faru da ni a madadinka Ina son manzan allah amma yanzu sai mutum wai sai waro waɗannan bai san su kullu hizbi bi maladai bai san su wani su wani ba nashi bane su wani ba gayyansu bane inna lillahi wa inna ilaihi rajiun innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in kun ji tsaban jahiliya ko wai kokari kake wai duk wanda yake da laifi ka kore shi ikon Allah ni ko na ga mala'iku ai mala'iku ne ba sa laifi a duk duniyar nan manzon Allah ne kadai a wannan al'umma kadai bai laifi shi ɗaya ne in kuma kana da wani irin shi faɗe Kila kuma sai dai wa ne ina fatan mun gano wannan da kyau Kila sai shi ga mutum ya cika jikin shi da laifi amma yana hangi shi ban ka iya faɗin laifin wani fa ka hau naka ne da shi laifi duk laifin duniya tudu ne laifukan da nake yana kan tudu ne naka yana kan tudu na kowa ma kan tudu yake to daga ran da ka ji wani yana ambatan laifin wani to nashi ya hau kuna fahimta wannan sannan ya hango na wani in ko bai hauna shi ba zai gana kowa ba sau na kowa ma yana kan tudu ku ji ma'anar laifi tudu ne ku duk in ka ji mutum na cewa wane makareci ne wallah shi ma makareci ne wane matuci ne wallah shi ma matuci ne inda bai hau tudun karyawa ba zai gano ɗan uwan shi makareci ba ne ba zai ganewa ba ana fahimtar wannan zannu bil mu'minina khayara ku zaton alheri ga mu'mine Allah shi kyauta yaqul wa kadhalika an-nas la yuhibbunahu li ummahatihim yace to yanda baka so ayi da uwarka ai kowane mutum ma bai san haka ga uwar shi ko domin wanda zaka yi zina da ita ai uwar wani ne atuhibbuhu li akhik li ukhtik kana son a yi zina da ‘yar uwanka ƙanwanka ko yanka a tuhibbuhu libnatik kana son a yi zina da ‘yarka ko jikanka ila akhiri har zuwa karshen hadisin wa kadhalika nas la yuhibbunahu li banatihi wa akhawatihi ai haka ma duk mutane ba wanda yake so yi da ƴan ko ƴar uwan shi inda kai ma baka so wa ba'da kulli haza duk da wannan dauki ba dade da aka yi ya muddun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama yadahu sai annabi mika hannun shi li ha ala sadri hadha shab dawar wannan hannu shi a kirjin wannan matashi wa huwa yaqul wai yanzu ne zaka ga mutum har mutum ya tasa bayan Allah yana masa ƙarya dan ya bata su ga mai laifin ƙarar manzo Allah ya daura hannu a ina dan ya fatan ya tuba amma yanzu mutane kawai sun raba waɗannan 'yan aljanna waɗannan fa 'yan wuta inna lillahi wa inna ilaihi raju wannan kazanta har ina mutum ya yi laifi ɗan ƙyas a sami tsana a tsangwame shi wani laifin ba fa laifin ba ne wani abin ba laifi ba ne waren a cine ne aka ƙoƙarin koren kare a bakin kanya ashe ya ɗauka ya sheƙa zan muku fasara wata rana gano wannan da kyau ba laifin ba ne ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya da mu ga mutum ya raya sunna waya tsani shi kai allah ya raba mu da ulama ubani isra'ila ko huwa ya ƙul allahumma tsahir kalba allah ka tsarkake zuciyan shi waqfir zamba Allah ka gafarta zunuban shi wa hassin farja Allah ka tsare mai farjin shi wani bai yi zinan ba ma an ce yayi wannan laifi ya za'ire ta alahira eh ya mutum zai da ita me Allah ya faɗi cikin sotun rum cikin sotun nur إن الذين يرمون المحصنات الكافلات المؤمنات سيتمي لعنوا في الدنيا والآخرة كونا كديا كسايا إسا إن الذين يرمون إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سيتمي فجلدوهم ثمانين جلدة yace fa izlam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kazibun waɗannan ayyawai ayi wai a san sa ba mutum ya koma bayan san zuciya ya tasa bayan Allah mutanen kirki masana littafin Allah kace zaka bata ka suka ci mutuncinsu saboda san zuciya kawai kowa ya kara mutuncin shi kun gano wannan da kyau ku kar wanda ya ƙara yarda wani fasiki ya tsaya gefe kokarin cin mutuncin shi kar wanda ya ƙara yadda kuma wani ne mai cin mutuncin haka siddan ka nema haƙƙinka ga hukuma jama kuna gano wannan da kyau ku ba wani dalilin da wani zai ci mutuncin ka kawai in yana tsammanin yana da wata daraja da wani mukami kai ma kana da daraja da mukami in yana tsammanin yana da iyali kai ma kana da su ka da duk wani abin da yanda bai so ga kanshi haka ma baka so a kanka dan me zai samu dama ya ci mutuncin ka bari ba wani dalilin da zai halattar da wannan Allah shi kyauta su wanda nake yi sun san inda na sa maka ba Allah shiryar da mu wani hadisi akhrajahu ahmad fi musnadihi ahmad ya fitar da shi a cikin Musna jizi na biyar lamba na 257 tabarani ya fitar da shi a cikin uh, al-mu'jam kabir lamba hadisi na 7679 wa qala al-haythami fi majma' az-zawaid haythami ya fadi a cikin majma' az-zawaid juz'in farko lamba na 129 wa rawahu ahmad wa tabarani fil kabir wa rijaluhu rijalus sahih wasahahu al-albani fi silsilatu ahadith as-sahiha a lamba hadisi na saba'in daidai wal amsila kathira misalan wannan suna da yawa hatta bil hayawan hai tausayin manzan Allah bai tsaya ga mutane ba bai tsaya ga muminai ba kaɗai bai tsaya ga kafirai su kaɗai ba har dabbobi annabi ya ce inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in Allah madaukin sarki ya rubuta kyautatawa kan komi fa idza dhabhatum fa ahsinu dhibha duk in za ku yanka ku kyautata yankan wa idza qataltum fa ahsinul qitla in za ku kisa ku kyautata kisan wal yuhidda ahadukum shafrata lalle ɗayan ku ya wasa wukan shi wal yarih zabihatahu dan ya hutar da abin yankan shi kun ji mai gida kun ji mai gidanmu su nuna mana mai gidansu suna da fadainahu bil arwahi na na yuftada fa kullum bihi ba'da dalali dalal qad da mun fanshe shi da rayukan mu inda zai yi a ba fansan duk wanda ka ganshi shiryayye nan wallahi sakamakon zuwan mai gida ne ya shiryu ba da haka ba ni yana cin yana biye biye mun gano wannan انظر rahama ku kalli tausayi dakhalat imra'atun في fil في وتمت wata mace annabi ya bada labari ta shiga wuta saboda me kare saboda kyanwa wa dakhalat bagi aljanna fi kalb karuwa ce ta shige aljanna saboda shi da kare ku gano wannan da kyau ko shi sa kowa ya kokari ya je binciki me yake yi shin ka da tausayi irin wannan ko ko ba ka da shi ka da mutunci irin wannan ko ko ba ka da shi kana da shiririta ne ka saba matsayin rayuwar annabi to ka kaɗe ka shiga uku allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum